Mun karfe shida da rabi kenan sai dai babu hayan babu alamarta har ta fara gajiya da lamarin nata tunda azufa take trying din number ta amma still switch off wanda hakan ba karamin bata mata ya sake yi ba nan ta shiga yi to ina hayan din ta shiga daga zuwa ciro musu kuɗi banki amma har yanzu bata dawo ba sai kace mai ya ci shirwa rike gugutai tare da tare da yin kwafa ta koma gefen gado ta zauna tana jiran dawowarta tun tana sa ran dawowarta har ta fara fidda rai lokaci sai ƙara gudu yake domin ko ƙarfe bakwai ta wuce gashi yanzu har takwas ta kawo jiki Allah ya sa ba garin ta tattafa daga zuwa ciro kuɗi banki sai ka ce na aiki ta wata duniya daban ta ta rufe layukanta ta ja wani dogon tsaki tare da a yanda da an taɓa baki nan tana zaman jiran hayan da kuma tana cin rai hannun Allah a ɗakin haron. lokacin da ya hana ta fita daga ɗakin nashi da ya zura kiɗin a cikin wandon shi. Ta yi tsammanin cewa za ta iya ƙwatar kanta saboda ta saba wurin saurayin saurayinta Safwan. Haka ya sa cikin salon wayau ta zura hannunta a cikin jaka. Ba tare da ya ba ta ciro kwalbar turare tare da feshe mishi a cikin idanun shi. Raɗaɗi ya soma ji yayin da ya kai hannun shi na murmurza idanun nashi. Ganin ya fara fita hayyacinsa ne ya sa ta yin ƙoƙarin zura hannunta a cikin wandon nashi. Ai ko ba ta yi aune ba ya mata ƙwaƙwalar damƙa. Nan take ko ya hau ya yaga kayan da ke cikinta. Tun daga tsaye ya fara biyan buƙatar buƙatar shi da ita. Cikin rashin imani harin yi mata kaca-kaca. Ƙarshe ya wurgi da ita a saman gado ya bi kuma ya danne. Ya ci gaba da aikata aikin sa Tun tana ihu tana kuka har bakin nata ya mutu. A ƙarshe nan ta sume a wajen. Sai reshi Da misalin ƙarfe goma na dare tana kwance a saman gadon ta kudinne cikin barkonsu bacci har ya fara ɗaukar ta ta jiyo gindin ɗin wayarta a hankali ta zama barkon tare da mikiwa tana mai ɗauko da ke ajiye a saman matres ɗinsu da kyar ta iya buɗe idanunta masu ɗauke da bacci karawa sikirim ɗin wayar ta yi idanu yayin da zuciyarta ke harbawa da ƙarfin gaske kasancewar sunan my boss man da ta gani ya bayyana ƙara a bisa fuskar sikirim ɗin nata da manyan haruffa kamar ne waɗannan bugawa ras lokaci guda ta miƙe daga zaunen da take tana mai faman zazzare idanu hannayenta girma suke wurin amsa kiran tare da karuwar a kunnenta tun kafin ta yi sallama sai gizo ɗinsa ta katse mata hanzari da cewa I'm back yana faɗin haka ya reject ɗin call ɗin yadda ka san gunki haka sai ta yi fuskar nan ta tamkar ta fashe da kuka Dan hutun da da nake samu yanzu kenan ya ƙare cikinta a sanye ta sako daga saman gadon bayan ta yi da bayan ta yi da wayar tata a saman mattress ɗinsa sleeping dress ta ɗauka waɗanda suka san cewa white masu ɗige-ɗigen baƙi a cikinsu sun yi matuƙar yi mata kyau kai tsaye bata nufi ko ina ba sai sai window ta leƙa ta don ta ga idan da gaske ne ya dawo ɗin an ta sanya tare da tare da janye labulen da zage glass ɗin window daga inda take tana iya hango motar shi a parking space wanda aka yi tabbatar mata da cewa tabbas ya dawo cikin gidan sa tare da ɗorawa a bisa kanta tana mai faɗin oh my god gyaɗa kai tai tare da cewa ai kenan, yanzu kenan zan koma a gidan jiya jiya ta ta nufi shura ɗinsu Lashu ta ɗauko tarin saka a ƙafarta sannan ta nufi hanyar fita daga ɗakin buɗe ƙofar ɗakin tai tare da tana mai kuma datsa ƙofar fitowa ta daga korido ɗakin nasu kai tsaye ta wuce zuwa kicin gidan babu kowa ya tsid da shi sai ta ji duk babu daɗi ta yi kewarsu fa sosai musamman na bebin su Junaid. Bata san ko yi buƙaci abinci ba, tunda dai yanzu ya ce mata ya dawo. Haka yasa ta haɗo mashi kofi kawai, don ta san dole ne ma ya buƙaci kofi din. A saman filin ta aza kof din, ta fito daga kicin din ta nufi upstairs. na ta shiga ko ina Jahat suke. Yanzu haka suna ɗakin Anta Azumi. Dama kwana biyun nan fa a can suke zuwa ɗakin tafira. Wani lokacin ma a can bacci, a can bacci yake ɗaukar su. Sai wurin asuba suke dawowa ɗakin nasu. a hankali take kasu ce ɗin har ta haura sama kai tsaye ta wuce zuwa faɗin nashi a bakin kofar ta a bakin kofar shiga falon nashi ta tsaya kamar yadda ta saba sai da ta fara karanto addan neman tsayi daga sharin shi sannan ta shiga ɗakin ta sallama a bakin ta. sai dai babu kowa a cikin falon nashi da kai tsaye ta wuce zuwa bedroom nashi zuciyar tana harba da ƙarfin gaske sallama ta yi mishi daga ciki ta ji amsa ta ji amsa mata ta raba ta izinin shigowa shiga cikin ɗakin ta cike da fargaba ganin shiga da cike da fargaba. A gaban Miro ta same shi tsaye yana sanye da bazuram jikin shi alamun danshi da alamar bai daɗe da fitowa daga wanka ba. Bata samar ganin fuskar shi ba saboda ya juya mata baya. sa ciki tayi tare da ajiye kofi ɗin a saman tebur tebur sannan ta ce sanda dawowa babban yaya ya gajiyar hanya kuma. Tamkar ba zai amsa mata maganar ba har sai da ya mula ta kuma fidda rai da cewa zai amsa mata maganar sannan ya ce am okay ɗaya daga cikin abin da ke ƙona mata rai shi kenan. sai ta saki baki ta masa magana mai tsayin gaske amma sai ba ta amsa in short ga kofi nan ban san ko za ka buƙaci wani abu bayan wannan no need ya ambaci hakan tare da juya yana mai komawa gefen gadon ya zauna tsaya ta saboda ta san halin shi in har ba shi ya sallame ta fito ba ta isa ta motsa kafar ta guda ɗaya a cikin ɗakin nashi ba ɗaguwa ta hankali tana mai satar kallon fuskar shi ya haske sosai labbansa sun sake yin fin tamkar yana shafa baki. daura fuska ta ya daura fuskar nan tashi ta kamar wanda aka aiko sakon mutuwa mare idan ta tai akan akan fatar shi ganin yana kokarin dagowa ne sa ta yin saurin kawar da idan ta gefe guda hannu yasa tare da ɗaukar kofi ɗin. sai faman tiririn zafi yake yi sai tun bakin shi kai tare da kurba a hankali a hankali Dan dakata da shan kofi ɗin ba tare da ya ɗago ya kalle ta ba ya ce, ɗauko min sleeping dress ɗin da zan sanya yanzu. Amsa mashi dai da to, sannan ta juya kamar an ce ya ɗago idanun shi, karan kuwa suka sauka akan wandon da ke ta Dugon jini ya gani wanda ya sa shi yin wurgi da kofin da ke hannun shi ya fashe ƙasa. Wani irin tashin zuciya ne ya soma taso mai daga cikin zuciyar shi. Da gudun gaske ya miƙe tare da nufar yana mai faɗa a ciki. Hankalin Sirish ba ƙaramin tashi ba. bata san me yasa shi yin amai haka ba sai dai kawai ta ga yayi wurgi da kofi ya kuma nufi toilet da gudun gaske tuni ta ta sha jinin jikinta tsanan tsoro ne bai na ƙara a bisa fuskar tata tun ma kamun ta san laifin da ta aikata mishi gaban basin ya tsaya sai faman kakarin amai yake yi tamkar zai amaye duka yan hanjin da ke cikin shi wani irin kyankyami ne ke tasowa daga cikin zuciyar shi gaba ya biya firgici ya ɗauki aƙalla kusan mintuna takwas yana cikin toilet ɗin tana iya jiyo sautin aman shi da yake yi. sukunta tana jiran fitowar shi. Hannu ya sa tare da buɗe kofar toilet ɗin yana mai fitowa. Cikin sai faman kirma yake saboda tsabar ɓacin rai. Yayin da idanun suka canza launi. A zafafai tunkare ta. Ganin haka yasa sa sai ta shiga ƙoƙarin ja da baya tana ƙoƙarin guduwa daga bedroom ɗin nashi. Dan wuyar rigar ta yi. Ta janyo ta yi wurgi da ita gefe guda. Aiko. ai kuma kan tebur kuke jikin bangon ɗakin raɗi ta ji saboda haka ta fashe da wani matsancin kuka ƙwara hannayensa ya saye da tare da kai mata mari rintsa idanunta ta yi da sauri tana kuka yarfar da hannun nashi ya kamun ya kai fuskar tata tsawar ɓacin rai ya hana shi buɗe baki mata magana balle ma har ta san laifin da ta aikata mishi cikin shekaru ka take cewa don Allah kayi hakuri! haƙuri wallahi ban san laifin da na aikata maka ba tamkar rufe ta duka haka ya dangaje da kire ya buɗe baki tare da cewa kati su kare ƙara shigo mun faɗi na da irin wannan ƙazantar a cikin ki ki bari sai kin kammala ta kunna a ruɗe sai ta shiga tunanin to ta ƙazanta ce a ta da har yake magana akai haka da sauri ta shiga bin jikin nata da kallo a kokarin ta gano abin da take abin da ya kira da ƙazanta wanda hakan da ta ba ƙaramin fusata shi ta yi ba a fusace buga mata wata uwar tsawa wadda sai da ta zabara dan take jikin Nan take ta jini ya zubo a cikin onda ɗinta, ta da matsanancin ciwon mara a lokaci guda ya far mata. Sai lokacin ta gane cewa ashe period ɗinta ne ya zo. Jinin ne ya fara zuwa shi yasa ta yi noticing ɗin abin ba. Amma sai daga baya raɗaɗi ciwon mara ya taso mata. Dogon tsoki ja tare da juya ya nufi bedroom ɗin shi. Sai shi kotun ta suma fita hayyacinta. Idanunta sun kaɗa sun yi jajir kamar daga sama ya ji an ce, amma dai baka da imani. Gabansa ne yanke ya faɗi ras. Dakata da maganar dakatawa da tafiyar da yake yi tamkar wanda aka sassaƙa a wajen. Tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin mutum mara imani mara tausayi irin ka ba. Jinin da ka gani a jikina to na larura ne ba ni na ɗora ma kaina ba. Ni kaina ban san da shi ba. Da ba zan bari in zo aiki ba balle ma har ka gani ranka ya ɓaci. Duk irin ƙoƙarin da nake a wurin ganin na faranta maka rai amma kai baka gani. Ni fa ba tsoron ka nake ji ba. Allah kaɗai nake tsoro da kake gani nana dan takamar ka ƙarfi to ka zo dan Allah ka dake ni ka gani ka gani idan zan mutu na rayu da wanda ya fi ka rashin imani da tausayi kuma na jure zama da shi na ga tashin hankali da ya fi wanda na gani a wurinka kuma duk na jure hakan Tashi hankali da ba a sa maka rana san kamewa da fiye da ya yi a tsaye hankalin shi ya yi masifar tashi a razayin jiyo don ya tabbatar wa kanshi abin da kunnuwan shi ke jiyo mashi Cikin shi sai faman tsuma yake hakika abin ba ƙaramin girgiza shi ke yi ba abin ya yi mugun tasar mugun ya mugun ɗaure mashi kai zuba mata ido kawai yana makallanta cike da mamaki da me kake takama ne kai fa mutum ne ɗan adam mai hannu biyu ƙafa biyu hanci ɗaya baki ɗaya idanu biyu kamar nawa wanda idan ya yi bacci sai yadda aka sai yadda aka yi da shi idan ya mutu kuma dukkan dukkan shi duk dukiyar shi duk jin ƙanshi da wannan farin yadi mafi ara za a, za a yi mashi sutura ƙarshe ya zama tsutsa ya zama abincin tsutsa ware ido waje rafe da hankalin shi a matuƙar tashe yake kallon ta domin tun da yake a rayuwar shi ƴa mace bai taɓa tsaya a gaban shi ba kamar haka ta gaya mashi maganganu ido cikin ido ba tare da ta ji shakkar shi ba yadda ka san mai isko kai haka sai ta rufe shi da faɗa abin ya yi masifar ɗaure mashi kai har ya fara tunanin to ko dai ta sha ƙwaya ne yarinyar nan to ai ko da ƙwaya ta sha ta bugu ta bugu da giya bata isa ta kalli idon shi cikin ido ta mishi wannan maganar ba wurin ka kawai shine wai kai ka wulakanta rayuwata shi yasa fa har ka auro ni wai dan in ci gaba da aiki a ƙarƙashin ka ina yi maka biyya ne ba dan wai ina jin tsoron ka ba kai ma ka sani ni ba baiwar ka bace baiwar Allah ce kuma idan yau na ga dama zan iya barin gidan nan kuma baka isa ka dawo da ni cikin gidan nan ba da na so kuma haka da tun na bar gidan nan wallahi ai yanci na ne tana magana hawa yana zuwa daga cikin idanunta with confidence yake ƙara maganar ba tare da ta girgiza ba zan tafi kuma kada ka yi tunanin cewa dan na kammala ƙazantar tawa zan dawo ɗakin naka da sunan yin aiki ba zan ƙara zuwa ba kuma da kai kada ka yi tunanin cewa zan ji tsoron ka in gudu daga gidan nan wallahi kai baka isa in zo in baka haƙuri ba ba zan taɓa ba zan taɓa karya ba kai dukkan abin da ka ga dama ƙarshe dai aikace zaka hukunta ni ko don ka tashi don Allah kada ka bar ni da raina ka kashe ni da ƙarashe magana tare da jan dogon tsaki a fusata ya juya tare da barin bedroom ɗin shi. sai lokacin rafe ya rintsa idanun shi labansa har kyar suke ji kake kakaf kakaf saboda tsabar bacin rai hannun shi ya cusa a cikin gashin kanshi yana mace kurɗin sumar gaba ɗaya ta bata har kitse cizon sa ya hase da suka fashe jini ya suma daga daga cikin laban nasa zuciyar shi har wani ƙonewa take yi wani irin zafi ne ke taso mashi daga cikin ƙarƙashin zuciyar tashi jiri ne ya soma ji ya fara ɗibar shi da haka cikin tangal kamar zai faɗi da ƙyar ya iya takawa zuwa gaban gadon shi ya zube a saman gwiwoyin shi tare da aza kanshi a saman gadon tashi hankali ran maza fa ya ɓaci sosai ƙoƙari yake dakatar da batempa ɗin shi saboda gudun kar ya aikata kisan kai domin muddin ya kai matakin ƙarshe zai bi bayanta ne kuma ya aikata mummunan ya aikata mata mummunar illa a hankali ya shiga farta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ambaci haka ya kai kusan sau talatin Sai ya ko bayan fitar daga faɗin nasa da ke take ɗaga ƙafafunta saboda tsanin ciwon mara da take ji gaba ɗaya dukkan wannan maganganun da ta gaya wa sarrafiyar ba a cikin hayacinta take ba ba ta san ta farta masa haka ba zafin raɗi ne kawai irin na ciwo da ya azata ta shiga masifa ta shiga zaga mishi wannan masifa dama kuma a kwale take da shi saboda ya kuntata ma rayuwarta kuma ya kira jininta da ƙazanta wanda wannan abu shi ne ya fi mata ciwo hada ƙarin haka ya sa ta balbale shi da faɗa tun tana tafiya da ƙafafunta har ta kai ta durƙushe ƙasa ƙarshe a bakin korido ɗin ɗakin su ta durƙushe da yanke jiki ta faɗi ƙasa Suma ta faɗi ƙasa saman ta ta hau birgima hannunta dafe da mararta gashi babu wanda gashi babu wanda yake kusa balle ya kawo mata agajin gaggawa kamar yadda Sirri ta kwanta a ƙasan haihu. haka shi ma Rafael ya tsugunna bisa gwiwoyin shi kanshi a saman gadon a ran shi a ranar ko rintsa bai samu ya yi ba domin bacci ya ƙauraye wa ilahirin idanun shi ranar sallar asuba Jaha ta fito daga ɗakin azumi tana ƙoƙarin shiga bedroom nasu idanunta suka sauka akan sayar da ke kwance a ƙasa gashin kanta duk ya rufe mata fuska da kafin gaske ta ambaci sunanta Sirri sannan da gudun ka sai da ƙasa ta rizbiya bisa gwiwinta a gaban Sarit din Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarit me ya faru da ke Ta shiga uku, an ta azumi. Da ta ba ta ruɗe, musamman da ta ga jini ya bata wannan Sarit din Sai ta yi tsammanin ko dai ta ji wani mummunan rauni ne. Jijjiga ta ta hauyi tana ci gaba da kwalawa azumi kira. An ta azumi, Husana, don Allah ku zo ku duba mu ita me ya faru da din ɗina ce. a ruɗe ta mike, tare da rankar ɗakin azumin. tura kofa ta yi tare da faɗawa cikin ɗakin a hargitse a daidai lokacin azumi ta kammala sallar asubahi jiya ta tana mai kallon ta haɗin ganin hawaye a saman fuskar ta yasa ta miƙewa da sauri tana tunkara ta game da tambayar ta jahat lafiya me ya faru ne murya har shaƙewa take wurin ambatan sunan sairish an ta zama sairish ban san me ya faru da ita ba ga ta ci a kwance ƙasa ba ta ko motsi ga jini dai ya bata cikin wannan tun kan ta ƙarasa maganar azumi ta zabar da gudu tare da ficewa daga ɗakin ita ma Jihar ɗin bin bayan ta da sauri. Ƙarasa Adamu ta yi wurin da sayar ɗin ke kwance, ta tsuguna tare da ƙare ma jikin nata kallo. Tsan tausayin yarinyar ne ya kama ta. Allah kaɗai san tun yaushe take kwance a wurin nan cikin halin ha cikin halin haula'i. ta sa tare da shafa fuskarta. Yayin da suka hannun nata ya taɓo busassun hawayen da ke manne a fuskarta. Labbanta duk sun sun bushe kamar da su. Ɗaguwa ta tana mai ƙarewa jihar kallo da ke tsaye tana kuka. ki kwantar da hankalinki ina tunanin suma ne ta yi sakamakon ciwon cikin da ta yi jinin da kin da kika gani a cikinta kuma ai na al'ada ne jin haka yasa jihar ta, ta tsagaita da yin kukan har hankalinta ya dan kwanta duk da dai akwai sauran damuwa ta tare da ita an ta azumi wallahi duk laifina ne inda husana domin da a ce ba mu tafi mun bar ta a ɗaki ita kaɗai ba duk da hakan bata faru ba Allah kaɗai ya san yaushe take kwance a wurin nan da mai ruwa in yayyafa mata da sauri jihar ta nufi firij. hannu har kirma yake wurin ɗauko bottle of water sannan ta dawo wurin azumi ta miƙa mata karɓar gorar ruwan ta yi azumi ta yi tare da buɗe ƙofar tare da buɗe robar ta guntsi ruwa a cikin bakin bakinta tare da fesa sayar a fuskarta dogon numfashi ta ja tare da sokin nauyi a jiyar zuciya murya ta ƙasa ƙasa ta shiga faɗin ciki na ciwo ciwo yake bu don Allah a bani magani na sha kada na mutu chat akuma magani yana can aje a saman durowa ɗita Juyawa ja tayi da gudu ta nufi ɗakin da ɗakin Azumi. Hannu Azumi ta sa tare da ɗago ta tare da ɗago kansa ya ta aza a saman cinyarta. Kafa mata ruwan ta yi a baki, a hankali ta shiga kwankwaɗar ruwan, dama kuma tana mugun jin ƙishin ruwa. Dawowa ja ta yi, ta ɗauke da magani ta miƙa ma Azumi. Bayan ta karɓa ta ciro guda biyu, guda biyu ta sanya mata a baki tare da bata ruwa ta haɗiye maganin. Bayan ta kammala sha, ta miƙa ma ja robar ruwan, ki mayar da shi bari na taimaka mata mu shiga ɗaki Da kai ta ciciɓi sayar shi dan ma dai sayar din ba ta da nauyi kai tsaye cikin bedroom nasu suka shiga da jihar na biye da su a baya ba su zame ko ina ba sai toilet ta sai faman zirga-zirga take a cikin bedroom din nasu duk wannan budiri fa da ake husana na can ɗakin azumi kwance cikin sanin gado tana bacci dai Azumi ta jiyo daga cikin toilet in tana mata magana. Fat zaki ki miƙo min tare da fan ɗinta. Ciki na Raja ta sa gaban wardrobe ɗinsu, kai tsaye wurin kayan da kayan sayar ɗin suke, ta nufa. Ɗauko mata fan ta yi tare da fat ɗin. A bakin ƙofar toilet ta tsaya tare da yin nokin ƙofar a hankali. Tsiro hannu Azumi ta tare da karɓar kayan. Kuma ja ta yi saman gado, ta zauna tana jiran fitowarsa daga cikin toilet ɗin. Gudun some minutes sai ga Azumi ta fito daga cikin toilet ɗin, hannunta da da na sayar gudun kada ta faɗi ƙasa. Yayin da ƙugun take ɗaure da farin Sai famanci cizon take. saboda raɗi da take ji har lokacin bata dawo cikin hayashinta ba a saman gadon sa azumi ta kwantar da ita ja ta yafa mata barko a saman a saman ta sannan ta kullube ta sannan sayarish Allah ya baki lafiya a cewar jihar kenan to ni ma dai Hafsat Idris na ce dama an ce ciwon ƴa mace ne ƴa mace ne su da suka zo da su da suka san zafin abin ai gashin sun taimaka mata saboda su ma suna yi kuma sun san cewa larura ce sannan sun san irin raɗin da take ji a cikinta. da yawa wasu mazan ba sa wasu mazan ba su son ba san ya abin yake ba tunda ba bayi suke ba shi yasa har suke ganin abin a matsayin kazanta ba su yi wa matansa a uzuri a tun lokacin da suka yi kuskuren ganin jini ya bayyana a cikinsu wasu mazan nake nufi ba duka aka taru aka zama ɗaya ba haka matan ma ba kowace ke taimakawa 'yar uwarta ba musamman a cikin irin wannan yanayi na period sannu Allah ya baki lafiya azumi ce ta yi magana yayin da idanunta ke kan sayar din wadda ta rintsa ta tana faman ciza labanta bata bar ɗakin nasu ba har sai da bacci ya ɗauke sayar din sannan ta yi min sallama tare da tafiya ɗakin ta kwanciya ja ta yi a gefen ta? ya kasance suna fuskantar juna zufa mata ido tana mai ƙare mata kallo cike da so da ƙauna aka yi ta ma bacci ɓarawai awon gaba da ita a bangaren Rafiat kuwa ko sallar asuba bai samu ya halarta ba a cikin bedroom ina shi ya gabatar da sallar kuma a saman katafaren ganin shi ya kwanta yayin da yayin da ya rufe blue eyes sai yana mai kallon silin kalaman shi ne na daren jiya suke dawo suke dawo mashi cikin kwanyar shi ba komai ne ya fi tsaya masa a rai ba face kalmomin nan guda biyu da ta kira shi da su mara tausayi sannan mara imani sannan kuma ta yi comparing din shi da wannan fasikin mutum ya ci raɗaɗin abin sosai a cikin zuciyar shi ta yi matuƙar ɗaure ta yi matuƙar ɗaure mashi kai ko a ina ta samu ƙwarin gwiwar da har za ta gaya mashi waɗannan maganganu duk irin yadda yake jin duk irin yadda take jin shakkar shi yarinyar da ko cikin ido idan shi tsoron kallo take yi balle har ta ɗaga mashi yatsa ya rakwance shi a karo na barkatai ya koma yana fuskantar right hand side ɗin shi sannan a hankali bacci ɓarawa ya awon gaba da shi ba tare da ya shirya ba da misalin karfe takwas na safe ta na cikin bacci ta jiyo shekaru kukan mutum a cikin kunnuwanta. Bude idanunta ta tana mai wurga saurin wurin da take jiyo sautin kukan. Sai ta gani zaune ta jingina ta cikin kado. Sai kuka take kamar wadda ta rasa wani muhimmin abu a cikin na rayuwarta. Da sauri ja din ta miƙe zaune tana mai kallon ta gami da cewa sai lafiya ko ke kuka ko har yanzu ciwon cikin ne. za mata kai ta yi alamar a'a. To ki faɗa min me ke damun ne? Da damuwa fa ta magana da damuwa a bisa fuskarta cikin shashikuwa sai ta so ci mata magana da cewa jihar na shiga uku na wallahi na jawo wa kaina bala'i ce na yi babban yaya mu rashin kunya ba tare da sani na ba wallahi sai yau da safe na tuna dukkan abin da ya faru na san cewa ba zai kyale ni ba dole ne ya hukunta ni ta ƙarashe magana tare da sa hannu tana matsar hancinta hankali a matuƙar tashi jihar ta ce sai shi, to ko dai mafarki ke yi ai babban yayan ba su dawo ba kin manta da sun tafi da maturu ta yi magana tana ƙoƙarin fahimtar da ita wallahi jad ba mafarki nake ba Shi ya dawo a cikin gidan nan yana can faɗin sama yanzu haka hannu Jihar ta sa tare da saitin zuciyarta a ɗan tsorace tana mai cewa mun shiga uku Garin yaya har kika yi mishi rashin kunya kuma kina cikin hayacinki babu magani da babu magagin bacci a tare da ke kwana cikin hayaci na jihar zafin ciwo ne sa na balbale shi da masifa har ina nuna shi da yatsa kaf ta kwashe dukkan abin da ya fara su ta sanarwa jihar ɗin hannu jihar ta shiga tana mai faɗin wallahi babu ruwa na sai da kin shiga wa kai kin shiga uku mai ki a hannun nan yau a hannun shi yau sai Allah hukuncin ki ina ga yafi karfin yayi miki a cikin gidan nan sai dai ya tafi da kwata ɗinki da su sai dai ya tafi da kwata su da ke cin wannan magana ya ƙara ɗaga mata hankali da aka ta ƙara fashewa da wani kukan fiye da wanda ta yi a na baya wallahi ta ta shiga da cewa I'm sorry zolayar ki nake yi fa amma gaskiya sai da anya baki sha ko ba jiya yuni ko girwa ki na sha ai ba zan iya tinkara babban yaya mu ba balle ma har in gaya mishi irin wannan zafafan kalaman da kika gaya mishi cikin shan shekaru ka ta ce Allah ja ki bani shawara ko dai in gudu in bar gidan nan ne kin ga siladi fa ba sa nan zai iya kashe ni wallahi mutumin da shiruja ta tana mai saka wani abu a ranta sai ko ta zama mata idan tana jiran shawarar da za ta bata kin san me kada ki kuskura ki bashi haƙuri dama ai kin faɗa mishi cewa kada yayi tunanin zaki zo ki bashi haƙuri ko kuma ki ko yayi tunanin zaki bar gidan nan sannan kuma kin ce mishi ba za ki ƙara zuwa faɗin shi ba ko da a ce kin kammala ƙazantar taki to ina so ya tabbatar da cewa da gaske kike mishi ba da wasa ba hakan zai sa abin ya tsaya mishi a rai kuma zai cika ƙara faɗa miki ƙara faɗa miki irin waɗannan kalaman saboda gudun kar girman shi ya faɗi sannan idan ya ga kwana biyu baki je ba baki je yi mishi aiki ba ina da tabbacin cewa tabbas zai neme ki amma muddin kika je bashi hakuri to wallahi sai abin da aluɓe da ke dan sai kin yi da na sanin zuwa amma jan rashin kunya ba ne mishi ya kamata ai na je na ba shi hakuri in ba haka ba zai gane cewa ina cikin hayacina na gaya mishi wannan magana kuma zai dinga yi min kallon mara kunya ƙarshe ma ya tsane ni gaba ɗaya. To jama'a, a yi haƙuri mu kwana a nan. A ci gaba da sun da mu anjima idan Allah ya bani iko. Inda za ku ji, inda zan yi ƙoƙarin warware muku wannan tarkatarkar tsakanin Sajan General Fed da kuma Sayarish. Shin za ta ba shi haƙurin ko dai ba ta ba shi ba? Kada dai ku manta har kullum. Muna dai cikin littafin Abban Sojoji kuma takun ƙarshe wanda Hafsat Bature ta rubuta. ni kuma abubakar sale nake karanta muku shi a wannan ta mai albarka ta iya hausa nobel tv kada dai kuma ta har kullum da ina mana subscribe sannan ku ta wani alama ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zamun ɗora sabon shi sannan ku ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa ta hanyar jira mana likin da kuma share na wannan bidiyon ga ku da kyautar da facebook mun gode da kasancewa ka tashi mutum iya hausa nobel tv a huta lafiya